الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا كانت رجاء الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والذي ترى مؤلم مجلس البركه a daidai wannan lokaci da muke karanta wannan littafi mai albarka riyadu salihin na imam abin zakariya ya ke musharraf nawawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana fitar ya ba mu dacewa a kan abin da za mu karanta a yau ba manta ba muna nan cikin littafin mu littafin masurat wa ga cikin karanta hadisai da dama har zuwa inda za mu a yau muna kan hadisin aisha radiyallahu anha Imam Nawawi ya jero su guda uku karanta guda biyu daya kuliqatil mala'ika min daya kuma kana khalqu nabiyyillahi kana khuluqu nabiyyillahi sallallahu alaihi wa sallam an duk wanda za mu tashi a yau duka Allah ina fatan Allah ba da kira wannan قال إنت وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت وكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه ولا حديث أن تعمل جنانا عائشة رضي الله عنها yake gaya mana annabi sallallahu yana cewa duk yake son saduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah ma yana son saduwa da shi mai kaunar saduwa da ubangiji to ubangijin ma yana kaunar saduwa da shi wanda ku bai so wa man kari liqa Allah kariha Allah liqa'a wanda bai son saduwa da ubangiji da ubangijin ma bai son saduwa da shi ya Aisha lafa an ta ya rasu ba a karahiyar tunan. ana wanda bai san mutuwa ke kenan wa kulluna na kawo ba ai dukan mu ba ne so ya mutu sai dole ba wanda zai ce Allah ka kashe ni bal ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ciwo mutum yake yi ya mai tsanani a annabi yace karkar wajen mutuwa sai in ya zama ba makawa ciwon ya yi tsanani sai aka ce nemi mutuwar ta hanyar zaɓin Allah ta ce ya Allah idan rayuwa ce ta fi alkhairi gare ni ka bar ni in ci gaba da rayuwa cikin wannan wahalar ciwon in ko mutuwar ce ta fi alkhairi ya Allah ɗauke ni in huta domin alkhairi ne shi ne gudun domin ba alkhairi ba ne ka aka ɗauke ka wani azaban ne kuma yasa hadithu azabin qabr wanda ya shiga kabarin bai da alkhairin shi wannan azaban kabarin shi ne dama dama abinsa kuma yake cewa rabbi la tuqimi sa'a Allah kar a da kiyama don me domin baya san liqa Allah yawmal kiyama domin zai sadda azaban da wanda yake cikin kabarin wanda yake da imani kuma shi wannan zai yi ta rabbi aqimi sa'a niman da ya gani a kamarin ma ta mai kaɗan an nuno masa wacce yake shaukin ya zai samu wacce ita ce an abaliya Allah ka samu dace Aisha an ha ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai mutuwa ne kowa baya in dai wai kin mutuwa shine kin haduwa da Allah to kowa ma bai so mu ba wanda yake son mutuwa wannan kamar zancen mutuwa ma to za mu bata duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadai tattamo mu yawaita tuna ta don makomar kowa ne ko kana so ko ba ka so Allah ya sa mu cika da imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa kadhalik ba wannan ake nufi ba ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته cikin mumini duk lokacin da ake masa bishara da rahamar ubangiji da yarjewar ubangiji gare shi da kuma aljanna da za ta to makomar muminin mai tsoron allah mun allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana cewa aljanna lil muttaqin ga masu tsoron allah ne da wanda suka yi aiki na gari da wanda suka kyautata kuma mun san me aiki na gari ne kyautatawa duk malamai sun mana bayanin su a baya mun tattaba su a wurare daban-daban duk wanda aka ba shi bishara da alkhairan da ke lahira wanda ƙarshen su shine shiga aljanna to a lokacin a habba liƙa Allah mumini zai so ina ma karshe na rayuwa ya zo ya je ci nan ni'ima ya nan mafi ya sa sahabbai da suka san girman shahada da alkhairin da ke ciki da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shelan yaki za ka ga babu kasala ba kasa a gwiwa don kowa ya san me a duba me karshen shi aljanna haka muni inda ya ji alkhairan lahira sai rika shauƙin ma ina ma ya tafi bar wannan duniya sabanin ruwa yanzu wani duk dadin da za ka mai na aljanna sai dai ce to Allah ya sa dai mu samu to mu tafi yanzu ba a yi a'a da ɗan saura da a ɗan dai jira muna dai san aljanna amma dai a ɗan jira har ma iya ce maka Allah ya ce wala tan sanar ji ba ka yi na duniya saboda هنا التأمين بل تبتمون الحياة الدنيا حتى ألا يجي أمنا هنا في ترعين الدنيا والآخرة خير وأبطى الهاد ناهرة جنية تدوما شنية الخير إن الكاتب إذا بشر بعذاب الله وسخطه شكاتل بلوتة سنة ذا بين بشارة da azabar Allah ashe bishara ana yi wa mutumin kirki ana yi wa mutumin banza Allah ya ba mu misalin wannan bashirin lazina amanu wa amilin salihat anna lahum qadama sidqin kuma wa bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alim kaga kenan kowa da irin bisharan da ake masa فبشرهم بعذاب أليم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من هو أنا مثل بشارة بشرى للخير وبشرى للشر Allah ka لك mu daga bushra lishar kafiri مثلا عذاب الله azabar الله kariha liqa Allah kaga anan ya nuna tadewarsa maimakon yi ƙoƙarin shiriwa da gyaruwa sai rika tsoron haɗuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah ma yana kyamar haɗuwa da shi domin haduwar su ba mai kyau ba ce kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai masa kallon rahama ba ba zai mai zance mai daɗi ba ba zai kuma ƙara masa wata falala ba balle shi da aljanna Allah ya kiyaye wannan yana nuna maka cewa lallai a duk lokacin da kaga Allah ya maka muwafaka kana cikin mutanen kirki to ka daji ya zama ɗabi'ar ka ya zama maka jiki yadda ka san zunubi yakan zama jiki da bawa har ya rika yin sama baya jin daɗinsa to haka da'a in ka lazumtar da kanka to haka za ka rika yin ta ba ka jin wahalar kusa kullum ake so ka ɗani an san da son ka yin wani abu na mai darai tana da wama ne a abin da aka ɗabi'antar da ita kun an ɗabi'antar da ita alkhairi shi ta sani kun an ɗabi'antar da ita shari kuma shi za ta yi Allah ka ba mu yi ikon ɗabi'antar da rayuwar mu duka fi khairi zai yi gana wannan tafiya ba mamaki ba ne dan ne zo ya jaka wani lokaci amma in ya jaka yana da kyau da zakar da tuna domin haka allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin bayan allah na gari idan shaidan ya shafe su ya zo kusa da su da zakar za su rika tunawa kai ma yana da kyau kullum ka rika sanya cewa shuɗan zai iya zuwa ba. kar ka rika jin cewa ka tsira ka gama a wannan kuma shedan zai iya dasa maka wannan ka rika kurakurai kanana kana ganin su kanana kanana har su taru su yawan da za su halakar da mutum duk alherinka ka rika jin tsoron cewa in ma kana yin to ka rika tsoron ana karba sannan suna kyau wannan zai ba ta himma kowane lokaci ta iya zaman to ka saba rayuwarka duka alkhairi ne wannan sai ka ga Allah kai ma ya datar da kai cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi man ahabba liqa Allah wanda yana nuna mana faɗin Allah maɗaukakin sarki wannan na jahar bina cewa kana son haɗuwa da Allah ba da baki ba ne dole ya zama to a aikace ne ba ka zama mutumin da za a gan shi yana sako an ce masa haba ka ji tsoron Allah mai ta a cikin wa haruna sai nuna ma ke ya yi tsoron Allah a zuciyarki ne a zuciya yake to dole kuma gaba ku ku fassara shi to ba yanda za a yi gaba ku ku yi sabanin abin da ke cikin zuciya in har zuciyar da gaske take kuma da na zahirin Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu bi juna me yasa ai Allah ya sai alamu kha'inatul a'yun wa ba tukfi amma yake mu shaidi juna har ma in ka mutu wani adadi na makwabtanka suka shere ka zai zama maka sabilan ilal janna Allah bai sani ba bane kaga shi ana so cikin da imanin ka ya damsu a zuciya to gabakunka su fassara kuma da zaran Allah subhanahu wata'ala ya ga hakan a tare da kai to kullum zai barka akan siratul mustaqim amma wanda kullum ya bauɗe su rabu da shi ba Allah cewa yi wa man a'rada an zikri wa man ya'shu an rahman lahu shaytan wa huwa lahu wanda zai juya wa ambaton Allah baya baya ambaton Allah baya tuna Allah bai tuna abu mai kyau Allah na so abu mai kyau Allah bai so bari yi mai kyau bari bar mara kyau Allah ke ke mu manna masa shaitan ya zama masa abokin shawara abokin tafiya duk inda ya zauna shi kadai mummunan tunani yake yi duk inda yake cikin al'umma ana alkhairi sai ji baya su to shaitan ya shi saboda ya nisanci Allah subhanahu wa ta'ala da ka mu yawaita tuna Allah tuna abin da yake son da aikatawa ba tuna Allah ne kawai cewa subhanallah ko la ilaha illallah ko Allahu akbar faɗan wannan daban hararo ne kake faɗan kuma daban mun faɗan ne kadai wallahi la yanfa ba zai amfani ba domin fir'auna ma ya tuna Allah ya faɗe shi ya yi imani amma bai mai amfani ba ko da ta abin da ake cewa a faɗa za a samu lada za a samu kaza to sai an samu abubuwa da yawa a ƙarƙashin faɗan ba haka kawai ba ne, dole a samu ma'anan ne kake faɗan kuma yana cikin ranka kuma yana aikace aikace kuma haka ga wannan Allah wata ala kuma bai barin ne yin haka ya tafi amma ne faɗa da baki ne kawai to zai gaba amfani shi yasa galibi ya kamata mu rika tambayar kawunan Allah da yake wa aqimu sala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ko da dai da sallah nan ne sallah tana hana mutum alfahsha ababan kyama na laifi wal munkar da ababan yi sai da sallan ne ba ma yi muna yi amma alfahsha wal munkar suna da duwa ne ko zuwa kowa zai iya ba kanta an ka ga yanayin rayuwarmu yanayin abubuwan da muke ƙara duniya a cikinta ina da cewa hanya ba za mu tambayi kanmu ba tsallolin da muke yi kuma kyau ne da gaske sallar muke yi mutum ne sallar gaske ce to ba za kuma ta da faɗin Allah maɗaukakin kan cewa sannan an yi ba ta yi wa ba. zaran ka ga kana aikata barna kuma kana zuwa masallaci ana sallah da kai to ka fahimci ba kawai kana ba ta lokaci ka gyara ka yi sallar mai kyau to lallai kuma za ta hana ka dukkan laifuka Allah ka samu gyara wanda ya dace Allah madaukakin sarki shi yake tsorawa akan daidai sannan kuma ya shiga cikin masu kyautatawa kuma Allah yana son masu kyautatawa wanda ko ya bauɗe to Allah subhanahu wata'ala sai bar shi da wayansa ya bar shi da kansa ƙarshen rayuwa kuma ya kyamaci mutuwa ya kyamaci haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala don bai kama da farki ba Allah ka saba mace wannan hadisi rawahu muslim wa ahmad fi musnadihi حديث نجف مالك an أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنطلق فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما ولما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال صلى الله عليه وسلم على رزقكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا متفق عليه وأنا حديث أن ساموش دقاء أم المؤمنين صفية بنت كبيري بن أخطب من ذرية هارون عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يا أوليتا bayan mutane guda biyu سلام بن عبد Hakiki da kinana ta bin abin haƙi ba da kani ɗaya da ya aure ta ya rasu sai ɗaya ya aure ta kuma shi ma ya rasu dukkansu kuma mawaƙa ne na yahudawa wanda suke rera waƙoƙin zagin musulunci da zagin manzon sallallahu alaihi wasallam da aka fita yakin khaibar lokacin bayan salam ya rasu nana ya aure ta aka fita yakin khaibar aka kashe kinana aka kamo saufiya cikin bayi da aka kamo da cikin bayi kuma sai aka raba wa mawa mayaka sai ta ya fada hannun dihyatun sanji kuma macince mai daraja macince mai kima sai sabai suka ce wannan baiwar allah bai dace a ce a hannun dukiya take ba amma yanzu ya za a yi a karfe ta bayar bayan banza ne bada a baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana shawara har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ya ji matsayinta ya ji girmanta sai ɗauki bayi zarata maza guda bakwai ya ba wa ya sosai a kan safiya ya karɓe ta ya baiwa kuma ummu sulai mun san ummu sulai wacce mijinta abu talha ya rasu annabi ya aure ta kuma dalilin auren da aka ce an same ta tana bakin ciki tana kukan rabuwan abu talha annabi ya zo ya same ta aka ce to ki roki Allah khairun min abi salama man abu talha yace kamar khairun min wa ya fi alkhairi فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم wannan kistar umu salam kistar abu talha daban ne da umu sulaim shi abu talha mutum ne babba daga cikin al'ummarsa yana cikin kafirai masu girma masu daraja a wancan lokaci ya nemi auren umu sulaim kuma sai ita ba ta san wani abu daga hannunsa kuma ba irinsa ne kamata ya nemi aure a kishi ba amma kuma ga shi an tamurukun kafin in eh, shi kuma ya sha'awan aurenta ya nuna ne zai bayar ya ce ka musulunta ni kana san aure na ka musulunta kuma ya musulunta saboda yana son ta a gashi mace na iya da'awa a samu gwarzo su ya aure ta kuma suka fita da annabi sallallahu alaihi wasallam da mijinta duk fita biyu ya kunkura da wasu abubuwa daga baya ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta almuhim da ya sulai ita ma mata ce ya aure ta kafin tafiya da aka samu tafiya sai zai bai wa sulai ta rike ta har ta yi al'adar da za ta istibra daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsarkaka sai ya aure ta yawanci auren annabi sallallahu alaihi wasallam ta kuma da girmamawa ne ba wai awon ya tara su wani a girmama su ne wani lokaci wannan girmamawa yakan sa yan uwanta duka mace ce mai kaunar manzo sallallahu alaihi wasallama kusan malamai ma sukan ce ta fi aisha radiyallahu anha nuna wa annabi kaunarsa har lokacin da ya zo rashin lafiya take cewa ina ma ciwon nan a jiki na yake ya rasulullah ba ima ta kishin haka har suke zumburanta cewa don me za ta yi haka annabi ya dago kai ce wallahi innaha la sadiqa yace wallahi da gaske take har fi qalbiha haka take ji kaga tana da kima da daraja wasiyar ummul mu'minin ta ba mu wannan hadisi irin wayannan bayin da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam yau an wayi gari wani yana ganin matarsa ma ta biyu a cikin ba wani Allah ya kiyaye قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا za ta ba wani hadisi mai ɗauke da wasu darussa annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a masallacinsa fa ataituhu azuru laylan da daddare sai daga ya kamata ta zo ta ga mijinta a wannan ma alama ne na kaunarsa duk cikin matansa ita ta suna ne ta zo ta gani fa'addasu ta zo ta dan masa hira ta ke ɗaya masa kewa ثم قمت لأنطلق فتنتاج دون قوما ya معي ليغلبني ما raka ne kaga duk wanda yana nuna maka yadda zamantakewa na aure yake akwai kauna akwai da juna wani bai so matarsa ta zo kusa da shi sai in bukatarsa ta taso shi a neme ta Nabi ya tashi rahota har aka fito masallaci wasu malaman kuma suka ce a masallaci a cikin masallacin ne aka yi dace akwai wasu kuma da suka shigo amma su ba masu yi jika ba bane su ma sun idan da sallar su sun gama abin da za su yi suna shirin fita sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita sun fi shi kusa da kofa sai suka kara sauri kamar rajulani min al-ansar wasu mutanen madina guda biyu annabi ya zo wucewa ta wajen فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم suka hango annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sofiya asra'a sai suka tsara sauri la'alla ya gan su فقال صلى الله عليه وسلم على رجلكما wannan mun kaji balarabi ya faɗi wannan yana gaya maka tsaya tsaya ku tsaya innaha safiyatu bint huyay wannan da kuka ganni da ita mata ta ce safiya ma'ana kenan in ma ku go annabi da wata mata shedan ya so ya dasa muku ku je ku tallata ku ya tsaye da kun gane wace wannan darasi ne babba yake gaya maka dan adam yayin da zai ga abin da zai fassara shi da mummuna da lokacin kiɗan zai makale masa kuma da ya ga kana tattaunawa da wata ko kuna wani magana da shi kenan sai kiɗan ya tsawara mai wani abu daban inda yadda za a yi ka soke wannan kafar mu yi maza ka yi bayanin wannan da aka ganka da ita ga matsayinta don ka soke wannan kafar to da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maza ya toshe wannan fa qala subhanallah ya rasulullah wannan suka yi mamaki kaga magabata sun yi mamaki tasbihi suke yi sun koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma abu mamaki yazo tasbihi yake amma mu abu mamaki yazo sai ka ji amulmul ashar wai mamaki ai kaɗan ne suke yin tasbihi akan samu ko wani mutum ya kafara ko na makamancin wannan da suka yi mamaki ko suka yi nemi kubutar da kansu daga zaton da ake tunanin ko shi ne yasa suka gudu ya da sallallahu da wasallam ya gaya musu inna ya yajri min ibni adama bashar shi dan yana gudana a jikin dan adam yadda jini ke gudana a jikinsa mana inda ba za ka rayu ba sai da jini to haka ba za ka rayu ba sai da shi kuma zai iya sauwara muku wani abu je ku faɗa ya tare ku ya gaya mu ba shi na ba laifi ba ne duk mutumin da yake aikata wani abu ko aka gani shi a wani wuri to ba laifi ya faɗi mai kai ku ko ba a tambaye shi ba ana iya samun wuri ya shahara da mummunan suna ko ko ana aikata ta ko na makamancin wannan wani abu ya kaddara zuwa ka wajen la'alla harkar sana'arka la'alla harkar wani abu ne daban wanda zai ganka in ka san shi ya san ka ko ma magana rannan na ganka a gun kaza eh sai kai bayani ga abin da yake in bai tambaye ka ba ya zo ya wuce kaga ya hange ka ko ta mota ko na abu in kana da waya ma jirakin ku dan gaisa a duka man kai na gaskiya kuke ta mun kaza eh to ai abu da ni ma ya kai ni ku ya gane dai ga abin da ya kai ka kun to mun ke dan zai iya raya masa wani shi ma ba a je kaza ne to haka kuma harkokin wayoyin nan na zamani kowa ya sani akwai wanda sun shahara wajen su shiga akawun da mutanen kirki su yi barna a ciki ba da jin ka ga barna a akawun ɗinka na facebook ko wani abu naka na don duniya da ba kai kai ba ko ka ji wani ya ma tambaya to yi maza ka yi wani bayani da zai nuna ba sai bane ko kuma in kuma kai ɗin ne wani sanadi ya sa ka postin wani abu wanda ya yi kama da mara kyau mu sai ka yi bayanin ga hikimar yin haka duk wannan zai iya sa ka fito wadai uwa uba gaba daya mu rika yi wa juna kyakkyawan nan mutum yana daga cikin mutanen kirki to kar wani abu kwaya ɗaya ya sa ka rusa wannan kirkin gaba daya duk da cewa lallai mummunan laifi duk alherin ka kan iya rusa shi bisa bahaushe ya ce mutunci madara ne in ya zube ku bai kwasuwa bayan da za madarar ka ta zube ka kwashi kaga ya zube wai kai ma yi kokarin abin da ba zai zubar da shi ba in kuma wani kaddara ya sa wani abu ya faru wanda ba da gangan ba yi bayani kai kwan ka za abin da kake zaton mummuna ne nemi bayani inda hali in babu kuma yi kyakkyawan zato har wani abin ya bayyana maka da zai karfafa wancan sai kuma ka gina a kai Allah ya sa mu dace Nabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ya gaya mu wayannan bayin Allah cewa dan yana gudana cikin dan jikin dan adam kamar yadda jininsa ke gudana sai ce wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum sharra to haka ina tsoron kan je dan ya jefa muku wani sharri ku zaje shi gare ni gawa ga annabin Allah ku kai kuma ba annabin Allah da ke dan da ita zai zo ya to dagula masa lissafi ba amma ya yi ƙoƙarin kare mutuncinsa wajen yin bayani ba shi kai da ke ɗan yake tare da kai dubu ba laifi ba ne da an ga wani sayi mara kyau yi bayani ko zo ka yi bayani da kuna mutane ga gaskiyar da manzan ne Allah ya samu dace ya ce in wa inni khashitu an yakziba fi qulubikum sharran aw qala shay'an wannan shakku min ar-rawi ko sharran ne ko shay'an ko ma dai mai ko da shay'an din ne dai wata shay'an tabi'an abu ne mu mummuna Allah ku samu dace saboda haka yana da kyau mutum kiyaye mutunci na bayan Allah na inda ibn ɗin cewa هذا متأكد في حقوق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا ما يوجب سوء الظن به وإن كان لهم فيه مخلص لأن فعل ذلك يكون سببا لسوء الظن بهم وبطلان الانتفاع بعلمهم so da kuke cewa mafi wanda ya fi cancanta ya nisan cikin wani abu da za a bai mummunan zato malamai ne duk abin da zai sa a ma mummunan zato yi kokarin nisantarsa domin me domin in ka aikata to kuma zai iya kawo sanadin gujewa alheri da ke tare da kai da ilimi a ki amfani waye jawo kuma sai ka jawo Allah ya ba mu dacewa hadisi na gaba malai cewa an abin fadl al قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولزمت انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء ولما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تصبح وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة ووالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوا هم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قتلت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ضغلته كالمتطاول عليها إلى قتاله فقال هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هدموا رب محمد فذهبت أنظر فإذا الإنسان على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أرنماه بخطاياهم فما زلت أرى حده كليلا وأمره مدبرا رواه مسلم وأنا حديث kuma wata kisa yake ba mu kisan yakin inda babu yake yawa daga nan sai a fada ta yanzu an dawo fagen yaki kuma yakin sunai yakin da aka yi bayan zarzuwar ta uku lokacin da musulmai suka sha wahala a yakin kuma da aka zo hunayin musulmai sun yi yawa kuma sun tara kayan yaki har suke alfaharin wannan yawan zai ba su nasara kuma suka allaka rashin nasarar uhud da rashin yawa har suke cewa lan nuglabal yawma min illa yau kam ba bai cin nasara kan in dai kankanta ne za a kai nasara a mu wannan kirin kam ya wuce a yi nasara a kanmu. dogaro da wannan shirin da takama da wannan yawan sai kuma Allah ya sa suka bi jiki har Allah yake ba da labari a alƙur'ani wa yau mahunain in a a'jabatkum kaffatukum falam tubni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat wallai wallaytum mudbirin saboda haka ashe yawa ba shi bane me yake kawo nasara a yaƙi abu biyu ne hakuri da jurewa ka jure ka ji gudu kuma a samu tsoron Allah bala in tattaku wa tafiyu ko an samu wannan abu biyu shi ke za a samu cin nasara da ikon Allah amma kun yaudaru da a makami kun yaudaru da yawa Allah zai bar ku da wannan ku ji jiki ku na ku gane wannan baki ba ne ku dawo gare shi daga nan sai kuma ku ga ikonsa Allah ka samu dace da haka ji abin da abokin gaban ka zai tara in dai ka riki imani to kullum shi a tsorace kuma babban tsoron da Allah yake fara ka da shi akan abokin gaban ka shi baya son mutuwar da yake so kai kon yakin Allah da annabi za a yi so ma kake ka mutu ku ba mai sanya mutu da mai zan karya mutu su haɗu wancan bai ji wani rauni a tare da shi kuma wannan shi ne abin da annabi ce wa nufin tu bi Allah ya bani ikon nasara akan abokan gabana da tsoro Allah ya jefa mu tsoro yau da za a yi yakin musulunci musulman su tsaya da gaske to sai ka ga abokan gaban su sun yi su firgita ko me suka tara kuma Allah ta ba mu ikon sabani Abbas bin da ke yake ba da labari yake cewa a ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawma Hunain wannan yaki ne na Hunain al yake cewa na halarce shi kuma Hunain ismu maganin bi bi Arafa wuri ne kusa da inda ake hawan Arafa كانت فيه غزوة حنين بين na وبين حوالي fi shawwal fi shawwal sana ce zamanin min al-hijra an yi wannan a watan shawwal watan takwas bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam babban manzo sallallahu alaihi wa sallam al-abbas yana tare da annabi a wannan yaki فلزمت wa وابو سفيان بن الحارث من عبد المطلب abbas yake cewa da ni da abu sufyan mun jajirce ba mu gudu ba mun tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam falam du fariquhu ba mu gudu ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala faglatihi law ala faglati annabi sallallahu alaihi wa sallam kan wani alqadarin safari falamma al-taqa al-muslimuna wal-mushrikun lokacin da kafirai suka haɗu da musulmai wallan muslimuna mujrimin musulmai sun gudu mana sun tsorata sun fahimci yawansu ba zai amfani ba فطبق رسول wa sallama ya عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار amma النبي صلى الله عليه وسلم musulmai na gudu shi kuma yana tunkaran kafirai wannan yana nuna ma jarumta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna ma in kana shugabancin al'umma to ne zama kana gaba gaba kar ka tura su kana lokewa kai ma ka zama jarumi wa ana akhidun bi lijani baglati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-abbas yake cewa ina rike da linzamin wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan alfadari da yake kai a kufuha ina kokarin janjanta kad gudun nata ya sauri ba na so ta riski kafirai iradata Allah tutse don kacce yi sauri inda sauran sabai sun gudu ga kuma kafirai da yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yan tsiraru in yayi gaggawan shiga cikin kafirai da zai faru al-abbas yana tsoron a ce an gama da manzo Allah sallallahu alaihi wa abu sufyan akhirun bi rikabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu sufyan yana rike da siddin da annabi yake kai dukkan su dai suna kokarin jajirce ma wannan dabba kan ta yi saurin da har za ta nufi kafirai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباد يا الذي كرا بفنسا يكي نادي أصحاب السمرة كرا أصحاب السمرة samura bishiya ce da aka yi a wa annabi a alaihi wasallam wanda Allah kin sarki ya su da zai bayi runaka ta haifin shaja wannan wuri wanda suka yi wannan mubaya suna da wani wato kafiya ta musamman a cikin sahabbai yadda ahalu badr suke da wata kafiya ta musamman to haka waɗanda suka yi wannan mubaya suke da wata kafiya ta musamman shi ya sa ka abul malik da bai ji yakin tabuka ba amma ya halarci wannan zaman ko bai samu zuwa badar ba shi da kansa yake cewa ba na fatan a canja mun mubaya'a da badar wanda shi yana ganin mubaya'a ta fi masa badar domin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganiyar bukatar mataimaka suka sadaukar da rayuwarsu suka sadaukar da duk abin da suka mallaka don su goya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya amma bacin lokacin an yi samun jama'a da dama amma dai kowanne da falalarsa ba na ce a kira bala ya tuna da ne alkawarin da suka yi masa za su taimake shi ba ja da baya sai ce abbas a kira su kuma abbas ya halarci wannan bai a ɗin tun makon ya musulunta saboda ne ya ji koro domin an yi dare cikin dare ya ji tsoron kuma a je a yi ko a samu a hanya wasu kagire su zo ko wani abu a cutar da annabi ba da wasallam duk da bai musulunta ba ya ce zare su ma ya je don abu tarin ta ɗaya ce dan sa saboda haka al-abbas wa kana rajulan sayyidan mutum ne mai murya haka lokacin ba amsa kuwa ba su duka yasa ko lokacin kiran sallah ma da waɗanda suka ga kiran sallah da suka zo suka yi bayani annabi ya ce a gaya wa bilal mun ya fi murya ana bukatar mai murya shi abbas shi ma Allah ya masa baiwan murya radiyallahu anhu al-abbas ya ce fa qultu bi a'la sauti idan daga murya ta nace aina ashabu samura ana wannan gudun ana wannan hargitsin ya yi wannan kira da suka ji an musu wannan kira sai kuma suka tuna alkawarin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na mubaya fa wallahi laka anna atfatahum hina sami'u sawti atfata al-baqari ala auladiha yake kai ka ce dawowansu da suka ji wannan kira dawowar saniya ke lokacin da ta aiki ɗan da wani yana so ya ɗauki ana dawowar su cikin tsauri cikin gaggawa ya kamanta shi da dabba ana so a ɗauke wata da faɗo ya labbai ka ya labbai suka amsa kuma sun san an kira su ne mutuwa ce faktattalu umar kufa suka fara yakin su da kafirai aka ci gaba da fafatawa والدعوة للأنصار يقولون يا معشر الأنصار mutanen madina da suka ga al'abbas ya kira waɗanda suka yi bai'a su ma kuma suka tuna irin alƙawarin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama har suka zo makka suka ɗau darasi suka koma makka ta zama garin musulmai suka ga bai dace a ce sun gudu ba suka fara kiran junansu ya ma'asharar ansar ya ma'asharar ansar suka ta kiran juna daga nan sun makotirar da'awa ala banin harin bin al su ma suka kira junansu gaba ɗaya dai sai zaman da suka gudu sun sake dawo فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli sahabbai lokacin da suka dawo suka cutu cikin yakin nan kal mutafawil alaiha ila qitali yana kokarin leke ya ga me ake a filin daga fa qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam ce hadha hina hamiya al-waqif in kaji balarabi ya ce hamiya al-waqif wala ishtadda al-amr al-amr ya tsaranta. al'amari ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana lokacin da al'amari ya girmama ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصيات قال الأمر يا جماعة أنت كدا ga yawan kafirai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsakoyi a hannunsa mai albarka farama bihinna wujuhal kuffar sai ya watsa wannan tsakoyin wanda ba su fi cikin hannunsa ba a fuskokin kafirai inda kafirai ke tahowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu'jizar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma san taimaka masa sai wa'annan tsakoyin suka yi watsu suka yi yawa suka rika fadawa idanun kafirai ثم قال انهزموا ورب محمد ku yaƙe su na rantse da ubangijin muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zahabtu anzu abbas yake cewa sai na tafi ina kallo ina kallon yanda sahabbai suke yakin nan fa idal qitalu ala hay'atihi fi ma'ara ga yaki nan na gudana irin yadda nake gani kuma wayannan ga tsakuwoyi na shiga idan ba ido ba yaki kuwa kaga wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yasa Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar Allah sai shi fa wallahi ma huwa illa arramahum bi asayatihi yake abba zai ke cewa wallahi ba a bushe ba da watsa wannan tsakoyin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ma ziltu ala ara haddahum kalilan fa ke sai da daga karfin ya raunana sun zamanto da domin ba idanu wa amruhum mudbira kuma sun juya baya su kuma da sun biyo musulmai yanzu kuma sun juya baya musulmai na bin wannan alƙawarin Allah ne sun kun dawwama kun tsaya kun jajirce to Allah kuma zai ke da su amma da zarar kun gudu sai bar ku da kanku kuma ku sha wahala shi yasa in dai har an rubuta a wajen yaƙi, mutum ya sulale ya gudu wannan yana daga cikin mubiqat abubuwan da za su hallaka mutum a wuta da yadda annabi ya ce istani mustafa al-mubiqat ku nisanci laifuka bakwai masu nisan da mutum a wuta daga cikinsu akwai attawalli yawan juya baya ranar da aka haɗu da kafirai saboda haka an haɗu an sha kuɗi a tsaya wannan malam ya kawo mana wannan a tsakiya yayin da ya koro wasu bayanai daban inda ya shigo mana da wannan don ya nuna mana cewa lallai musulunci bai ɗaukaka sai da jama'arsa in kana da awar musulunci to kar ka ɗauka kullum daɗi ne a wata rana za a sha wahala wata rana za a jiki wanda yana nuna maka falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda suka jajirce da yadda suka tsaya da kuma shaja'ar manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi koyi da ita sannan yana nuna <clears throat> jarunta na shugaba abun koyi kuma shugaba in ya zama mai rauni to lallai na kasace da jama'arsa in kuma an fahimci wane ne sanya shugabanci al'umma mai rauni ne to ana kokarin kauna shi a nemo mai karfi mai jarumta mai jajircewa mai sai tsayawa kan abin da zai wa al'ummarsa amfani a tsayarwa al'umma shi ko da ko bayi da wani abu hannu wanda yana nuna mana yanayin da muke ciki na siyasa da makamantan wannan al'umma yana da kyau su lura da irin wannan daina kwaɗayin daɗin kusa-kusa sun ka hararo daɗin da zai zo nan gaba da fatan Allah madaukakin sarki mana muwafaka da wannan muka so karshe a yau sai kuma sati na gaba idan Allah ya yi da lafiya za mu tura daga inda muka tsaya abinda muke daidai Allah ta ba mu ladarsa wanda muke su ne Allah ya fi mana wa asu da awala alhamdulillah rabbil ta'ala. yana tambaya kamar soja sojojin najeriya misali mutum da ya kokari ya nemi aikin soja da niyyar taimakon addinin allah ya fita a samu wani rikici wani matsaloli taso har ya rasa ranta shi za a ce ya yi shahada eh, a gaskiya ba za a ce ya yi shahada sai dai a yi masa kyakkyawan da sun cikawa da imani amma dai ba za a ce yana da shahada irin ta yaki musulunci ba shahada ba a samun ta sai an yaki irin da musulunci tsakanin musulmai da kafirai da sharuɗan da aka gindaya domin yaki zama shahadi to a nan ne mutum ya rasu ake masa fatan shahada amma irin wannan sai dai ya shiga shahada ta mutumin da ya rasu don kare ransa ko kare dukiyarsa ko wani ne wayannan kananan shawarorin to ana mai fatan ya same su Allahu a'lam muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan karatu da muke yi Allah ka ba mu ladarsa sa ya zama hujjar lana da alaina Allah muna roƙon abin da ya ga gare mu ka mana wannan kasa ta mu Allah ka tsara zama wata da lafiya shugaba da ka ba mu Allah ka tsara tsora shi a kan daidai abin da zai cutar da al'umma Allah ka hana shi abin da zai zama alkhairi ga al'umma Allah ka masa da ka masa jagora Allah ka dafa masa wanda suke kuka da shi masu ba shi shawara na gari Allah ka tsara tabbatar da su akan daidai masu kokarin warga da wannan ci nasara da ci gaba da ake samu Allah in masu gyaruwa ne ka gyara ba ma masu gyaruwa ba ne Allah ka wata hanyar Allah muna roƙon ka marasa lafiyan cikin mu ka ba su lafiya ɗalibai da suka yi jarabawa a makarantu daban-daban Allah ka ba su nasara Allah muna roƙon ka malumin mu ka tsara tabbatar mana da gidadigan su Allah su ba su ga mana gaskiya Allah ka ba mu ikon aiki da ita Allah muna roƙon ka wannan wuri da muke karatu wanda ya sanadin taron mu a nan Allah ka gina masa fiye da shi a aljanna ne ba da gudunmawa da kudinsa da tunaninsa da shawararsa da nuna da muke karatu duka Allah ka haɗa mu cikin lada wanda suke mana barna na sace kulo da sace ta kalma in masu shigowa ne Allah ka fiye su ba masu shigowa ba ne Allah ka wata su Allah ka raba mu da su sai mana katanga da shi Allah muna roƙon su ke mu da shi Allah muna roƙon ka ƴaƴanmu ƙara shi ne mana da su a kan duniya wanda suka bauɗe daga اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيبنا من أمرنا رشدا اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين